Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci sittin sai kuma kilo zubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Haka kuma ana iya kama mu a rediyo Alfa da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau Laraba goma sha hudu ga watan Fabrairu wato Maris shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kasar Saliyo za ta gudanar da zaben zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa shugaban amurka donald trump kuma ya kori sakataren harkokin wajensa rex tillerson a yau ne kuma za a gudanar da wani gangami a duk faɗin amurka wanda ya shafi 'yan makaranta da malamai wanda da kuma iyaye wanda aka yi wa take ya isa haka kanin labaran kenan masu fashin baki sun bayyana shakkun tasirin ziyarar tsohon sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka rick tillerson a kasashen afirka tun ma kafin korarsa ko menene dalili to a cikin farko zuwan nasa ma mu muna ganin cewa fargajiya ne tun da ka ga kafin ya zo shugaba donald trump ya ci izinin yan afirka da kuma ma kasashen afirka muna kuma da rahoto kan wani shirin gwamnatin tarayyar najeriya na bunƙasa tattalin arziki da kuma sabon salon da kungiyar fafutukar ceto 'yan matan da kungiyar boko haram ta sace ta ɗauka na matsawa gwamnati lamba sahaba imam aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar ƙasar saliyo za ta gudanar da zagaye zagaye na biyu makonni biyu nan gaba bayan 'yan takara goma sha shida sun gaza samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na ƙuri'un da zai ba su damar lashe zaɓen a zagaye na farko shugaban hukumar zaɓen ƙasar muhammad mfa'ali conte shine ne ba da wannan sanarwa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya talata mako guda bayan zaɓen ƙasar za a fafata a zagaye na bin ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar all people's congress apc mai mulki dr samura matthew william wato wells kenan kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar sierra leone people's party julius mada biyo a cewar shugaban hukumar zaɓe muhammad fa'ali kunte yayin da yake ganawa da manema labarai a jiya talata shugaban ƙasar mai ci yanzu ns by kuroma wannan jam'iyyar apc zai bar gado ne a cikin wannan shekarar bayan ya kammala wa'adinsa na biyu shugaban amurka donald trump ya kori sakataren harkokin wajen sa rex tillerson ya kuma nada shugaban hukumar binciken sirrin amurka ta cia mike pompeo don maye gurbinsa trump ya kuma zaɓi gina hospital matamakiyar shugaban na cia don maye gurbin pompeo a hukumar bayan wasu sa'o'i kalilan tillerson ya bayyana a ma'aikatar harkokin waje inda ya ce zai miƙa ikon gabatar da ayyukan ma'aikatar ga mataimakinsa john sullivan tilasin ya ce zai ajiye aiki kwata-kwata ne a ƙarshen wannan wata inda ya nana ta muhimmancin samun kyakkyawar yanayi na miƙa ragaman shugabancin ma'aikatan harkokin wajen trump ya faɗa da safiyar jiya talata cewa sun sha tattauna wannan batu da tilasin da daɗewa kuma sun samu suna fahimtar juna amma kuma suna da bambancin ra'ayi da tunani game da abubuwa da dama a wani gefe kuma ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce ziyarar farko da rex tillerson ya yi kai a nahiyar afirka wani mataki ne na jaddada haɗin gwiwar amurka da afirka wurin yaƙi da ta'addanci da ci gaba da kuma mulki na kwarai. korar da aka yi wa tilasin ba zato ba tsammani a jiya talata sa'o'i kalilan bayan dawo wasa daga rangadi na mako guda da yi a kasashe biyar nahiyar afirka ya haifar da shakku a kan tasirin shirye-shiryen da tilasin ya kulla a rangadin nasa a cewar wasu dadaddun masu bibiyar al'amura a nahiyar afirka wani tsohon jakadan najeriya nan amurka da ya aiki a shekarun 2004 zuwa 2007 da ake kira john campbell ya ce bai san yadda al'ummar afirka za su ɗauki wannan batu ba campbell masani ne kuma ɗan afirka a cibiyar nazarin hulɗan amurka da ƙasashen ƙetare ya ce rangadin tillerson na ya ɗan gyara al'amura biyu bayan zargin da aka yi wa shugaban amurka donald trump watanni biyu da suka shige inda ya yi kalaman ɓatanci ga ƙasashen afirka amma kuma amma kuma koran babban dan diplomasiyan ya sa za a kalli wannan abu tamkar sabon rashin girmamawa da gwamnatin trump ke yi wa afirka in ji campbell ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a yau ne za a gudanar da wani gangami a duk faɗin amurka da ya shafi 'yan makaranta da malamai da kuma iyaye da aka yi wa take ya isa haka za a gudanar da gangamin ne daidai ranar da ake cika wata guda da harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta jihar florida inda aka kashe mutane goma sha bakwai wata kungiyar matasa ce ta shirya wannan gangamin tare da haɗin gwiwar kungiyar mata da ke fafutukan inganta rayuwar matasa za a fara gangamin ne a daidai karfe goma na safe agogon sassan kasar na tsawon mintoci goma sha bakwai domin tattaunawa domin tunawa da mutane da aka kashe su a makarantar sakandare ta marjorie st stoneman douglas high school da ke a parkland a florida a ranar 14 ga watan fabrairu dr sarah daniel wata malama ce ta a nan jihar maryland ta nan amurka ta kuma yi wa alheri grace abdu karin haske dangane da wannan gangamin to wato sabili da an kashe yara goma sha bakwai a can wajen florida din yanzu 'yan makaranta suka ce su za su tashi tsaye domin su yi su fita waje daga makarantunsu duka har da waɗansu ticiyoci ma za su taimake su su tsaya a waje su nuna cewa wannan magana bindigogi a ana yadda ma yara su rike bindiga suna kakkashe mutane ya isa ya isa haka nan ko ba yara ko manya ma su shiga makarantu kawai suna kakkashe yara ai ya isa shi yasa yara suka tashi tsaye domin manya sun yi amma sun kasa amma waɗannan yaran 'yan makaranta su kam sun ce abin da ake kira enough is enough ya kamata gwamnati su ɗauki mataki kai sabili da wannan kashe kashe yaran 'yan makaranta da ake ta yi da bindigogi. Yau sha hudu ga watan Maris, duka 'yan makarantu a Amerika za su fita waje domin su nuna cewa waɗannan 'yan makaranta goma sha bakwai da aka kashe. Abu ya dame su kwarai za su fita su tsaya a waje har minti goma sha bakwai don ya nuna cewa abin da ake kashe-kashe yaran nan ya ishe su. dr sarah daniel kenan malama a maryland ta jihar dan amurka kenan a hirarsu da abdu grace alheri abdu shugaban amurka donald trump ya amince a jiya talata cewa hujjojin da burtaniya ta samu a kan rasha na da hannu a harin gubar da aka kai wa wani tsohon jami'in leƙen asiri da ɗiyarsa a ingila amma bai zargi ƙasar da aikata laifi ba kawai dai ya ce sai an tabbatar da bayanan da aka gabatar bayanin ya yi kama da abin da rasha za ta iya aikatawa bisa ga dukkan hujjoji da burtaniya ke da su trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadarsa ta white house trump ya yi magana ta wayar tarho da firaministan birtaniya theresa may game da harin da aka kai a kudancin ingila akan sergei skripal da kuma diyarsa yuliya Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani zaure da zai zama tubalin kasuwa da za a bude cikin makonni shida wanda zai ba dukkan masu sana'o'i a Najeriya musamman ma a fannin noma dama. gwamnan jihar jigawa muhammad badaru abubakar na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci bikin ya kuma yi wa wakilin umar faruk musa ƙarin haske ɗaya daga cikin hanyar ita ce ta a kirkiri zaure guda ɗaya na zuwa wani lokaci wanda duk wanda ake nema na gwamnati a kan harkar yana cikin zauren sannan 'yan kasuwa da wanda za su sa jari su zo su yi duk abin da ya dace na wanda za a tabbatar cewa sun sami duk haɗin kan da suke nema a kan tsarin da ake so a yi na masana'antar da za su kawo ko kuma jarin da za su sa a wannan karan an ɗauki noma da harkar sufuri kuma an ɗauki inganta masana'antu sannan kuma an ɗauki harkar wuta da makamashin gas waɗannan abubuwa guda uku su ne suka haɗu suka tada wannan zaure da za a yi wanda duk wanda ya shafa kan wannan harkar zai zauna a wannan zauren wannan zaure zai zama an yi shi na sati shida na farko an ɗauki kamar abubuwa guda ɗari biyu da arba'in wato kamar projects kenan da za a yi noma da sufuri akwai ɗari da goma sha hudu harkar wuta da makamashi akwai ishirin da bakwai a harkar masana'antu akwai tamanin da tara a misali da zan ƙara bayarwa shine kamar wanda yake so ya kafa kamfani na shinkafa yana neman fili yana neman eh, a bashi takardar da zai shigo da injina yana neman yadda zai samu kuɗi mai riba mai sauki yana neman yadda zai buɗe eh, ya samu dalar da zai shigo duk a wannan zauren in ya zo zai haɗu da waɗanda za su yi mar wannan abu yadda da an gama abin za a yi shi cikin sauri cikin gaggawa so muna tunanin waɗannan manya-manyan masana'antu da abubuwa da za a yi guda ɗari biyu da arba'in cikin sati shidan nan za a gama tattauna su za a gama tsara su kuma za a sami inda za a sa jarin amma duka wannan tsare-tsaren kamar yadda abin da shugaba buhari yake kokari ya fito da shi shine abin da talaka zai samu amfaninsa anya ba mayan 'yan kasuwa ne za su ci su ba babbaka ba a wannan kasuwar wanda dubban miliyon naira ne za a tallafawa manoma da masu saka jari ko sana'o'i daban-daban a cikin ƙasar Najeriya? To yanzu a misali kamar yadda na baka da shinkafa idan mai masana'anta zai sa shinkafa dole sai an yi noman sai an samu shinkafar manomin ne mai karamin jari zai yi noman ya samar da shinkafar da za a sarrafa. Idan za a sarrafa ta sai an sami motoci masu ƙananan jari na motoci da za su ɗauko su kawo ita shinkafar da aka noma masana'antar da za a gyara ta. In an gyara ta wayannan masu ƙananan ƙarfi sai sun ɗauka sun kai ta kasuwanni sannan masu ƙananan ƙarfi su kuma za su siya su kai kantunan su yi. Yau da lakoran sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka da shugaba Donald Trump ya yi kwana ɗaya bayan kammala ziyara a ƙasashen Afirka na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Dr. Abubakar Umar kari malamin siyasa a Jami'ar Abuja, ya bayyana cewa to ko kafin korar sakatare tilasan ba ziyarar tasa ba ta yi wani tasiri ba bisa hujjar cewa to ai tun farko zuwan nasa ma mu muna ganin cewa fargajiya ne tunda ka ga kafin ya zo shugaba Donald Trump ya ta izinin yan Afirka da kuma ma kasashen Afirka to shine ake ga cewa mai yawa ya turo wannan mutumin dan a gyara to amma cewa an tuɓe shi daga mukamansa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba To akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta ta bayar wani amfani Mai sharhi kan sha'anin diflomasiyya Musa Ibrahim ya ce gaskiya su basu ji daɗin wannan mataki na shugaba Trump ba. A matsayinmu na 'yan Afirka ba mu ji daɗi ba, musamman babban mutum wannan kamar daga Amerika ya zo Najeriya ziyara da sauran kasashen Afirka ya gama ziyararsa ba a ce shugaban kasa ya kore. Kuma rashin jin daɗin mu musamman irin alƙawurukan da ya mana a madadin ainihin gwamnatin Amurka musamman waɗannan 'ya'yan nan namu da aka sace gwamnatin Amurka ta yawunsa ta ce za su taimaka wajen mutanen wannan ba mu ji daɗi ba kuma ni a gani na ina ganin akwai rashin gaskiya daga shugaban ƙasar Amurka ko menene bai kamata ka sallami mutum ba bayan ka tura shi aiki ya kamata ka bar shi ya dawo kunna. Ko cikin ziyarar tasa a jiya Tillerson ya ce Amurka za ta taimakawa Najeriya wurin samo 'yan matan dabci ina matsayin wani alkawari tunda an sallame shi daga aiki gabanin ma ya mika rahotonsa. Aliko Rashid, Harun kwararre ne a kan sha'anin tsaro. wannan al'amura ne na siyasa wataƙila shi wannan magana da Theresa ɗin ya a Najeriya bai ma Donald Trump daɗi ba ka san irin wannan abun ba wai abu ne sabo ba game da al'amuran siyasa na duniya gaba ɗaya kuma in ka duba alƙawuran da shi wannan Theresa ɗin ya yi shin akwai tambaya ɗaya zuwa biyu da ya kamata mu yi shin da yawun gwamnatin Amerika ya yi wannan alƙawarin akan cewa za a samu 'yan matan ko kuma shi ƙashin kanshi ne ya yi alƙawari akan cewa za a samu wa'annan matan matan 'yan da Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To bari mu rufe taskar rahotannin nama a birnin tarayya Abuja inda kungiyar fafutuka ceto 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta sace ta sanar da sake salo da nufin matsa gwamnatin tarayya lamba da ɗauki mataki kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. A wani taron manema labarai da kungiyar BBOG ɗin ta kira a daidai kofar shiga fadar gwamnati ta Asorok, tsohuwar ministan ilimi kuma jagoran kungiyar BBOG Obi Ezekwesili. Ta ce kungiyar za ta canja salanta ta fafutuka saboda ta kalubalanci gwamnati wajen ganin an kwato 'yan matan cikin sauri. tana mai cewa We are infuriated at the exactness of the blunders that led to the latest abduction, the magnitude of incompetence and carelessness of our government. Obi Ezekwesili ta ce muna cikin fushi da juyayi yadda gwamnati ta yi sake aka sake maimaita abin da ya faru a Chibok shekaru hudu da suka wuce. Yanzu haka an sake sace wasu 'yan mata ɗari da goma a wata jiha a arewa maso gabashin Najeriya. A lokacin da take ci gaba da ƙarin bayani wa manema labaran, Obi Ezekwesili ta yi wasu tambayoyi guda goma sha hudu wayanda ke buƙatan amsoshi daga ɓangaren gwamnati. Edith Yasin jigo ce a kungiyar BBOG ta yi karin haske a kan batun. Duk dai tambayoyi guda goma sha hudun da aka yi da Allah su yi ƙoƙari su kawo ansoshin wannan tambayoyin. In suka kawo ansoshin wannan tambayoyin to zai buɗe hanya kenan wata cewa ana kan waɗansu abubuwan da zai sa za a gano inda 'yan matan nan suke. Amma kuma in ba ansoshin wannan tambayoyin ya nuna cewa kenan tuntuni 'yan mata an ɗauke su kuma ba komai ake a kan yadda za a gano inda suke ba ai abun bacin rai ne wata kenan nobody is safe ba wanda dai ba tsaro ko ina da za a iya ɗauke kowa a lokacin da yake jawabi a kofar shiga fadar gwamnati babban loyan ƙasa femi falana ya yi ƙarin haske akan hurumin da kundin tsarin mulki ya ba wa gwamnatin ƙasar. Section 14 subsection 2 of the Nigerian Constitution provides that the security and welfare of the Nigerian people shall be the primary purpose of governance. Femi Falana ya ce kashi goma sha hudu, ƙaramin kashi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya na cewa kare lafiya da dukiyoyin 'yan ƙasa shine muhimmin aiki da ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar ta ce idan ba ta samu amsar tambayoyin nan goma sha hudu da ta yi wa gwamnatin tarayya ba, to za ta shigar da ƙara a kotu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina To a gaishe ku, kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogo mana Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin Wanda ake wa auren zawarawa guda ɗaya a jihar Kano. Wannan ya zama abin farin ciki a gurin mutane kaɗan domin zama rawan kaɗan ne guda ɗaya a jihar kano da jagoran jam'iyyar apc na jihar kano dr abdullahi umar ganduje da gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da mu dakarinsa na bayansa na yakinsa ga makwana don bura uban mutum ya fito don uban uwar mutum ya fito ga makwana dangora wanda kwanansa suka kusa karewa ya biyo ta nan dan ubansa mun tsaya mun ajiye tun da yau sun kasa muna jiran sa a kwatu. Murya ta farko da kuka ji ta sanata Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano. Ta biyu kuma mai tsawatarwa a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Alasan Ado Doguwa. Tambayar nan ita ce, dama haka siyasar Kano take ne? Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil kuna da labarin yadda aka kai ruwa rana tsakanin ɓangaren gwamna Ganduje na Kano da kuma tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, dukkansu ‘yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, lokacin da shi sanata Kwankwason ya yi ƙoƙari ya kai ziyara Kano. Ita kuma gwamnati ta ce tana da gangami a daidai wannan lokaci da tsohon gwamnan ya ce za shi Kano. Dakatar da zuwan Sanata Kwankwaso Kanon ita ce ta kai ga kalaman da kuka ji daga bakin ɗan majalisa a Dodoguwa. Kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, shin dama haka siyasar Kano take ne ko dai wannan wani abu ne daban? <laughs> Ah, ba za a ce haka siyasar Kano take ba, a asalan. Ah, sai dai a ce lallacewa ta yi daga baya. Ah, mun duk wanda shekarunsa suka kai ya san wato Eh, akalla lokacin da aka yi siyasar jamhuriya ta biyu npc da mpn da prp ya san wannan ashare-asharen gunduma-gunduma gaskiya ba a san su akalla dai a bakin manya ba eh, jifa-jifa wani lokacin mawaka sukan yi amma dai ba shi ɗan siyasa da kansu kuma masu da manya-manyan kujeru na na gwamnati ba. abin mamaki ban tabbatar ba amma akwai raɗaɗin cewa a dogo ya yi wannan magana a gaban gwamna ganduje. Eh. Daga dukkan alamu lokacin da aka ce tsohon gwamna kwankwaso zai zo Kano ne. Mm. Sai kuma suka ce suna da taro a hanyar da zai biyo. To. Don haka suka yi taron su, wanda jami'an tsaro kuma suka shawarci shi sanata kwankwasa akan kada ya zo yana ga a wannan lokacin ne eh, wato jijiya ta tashi aka kai ga wannan ashara. Ana zaton abin da aka gani a Kano to kusan kwatankwacin abin da zai faru ne a sauran kasar ko kuma wani abu dai mai kama da haka. Wannan bai ta da hankali gare ku da kuke kallon harkar siyasa wannan ba abu ne da ke ta da hankali ba? ta bangare guda za ka ce akwai tada hankalin musamman saboda yadda ake da samun tarin matasa waɗanda ba su da aikin yi kuma wato suke shiga shaye-shaye saboda haka idan manya za su dinga yin irin wannan abubuwan to kaga za ka yi fargabar cewar wato da kasar ranar da za a ce yau ga shi an dakatar da harkar daba ba kenan da harkar shaisha miyagun kwayoyi wannan shine babban abin damuwar sannan kuma za ka ce kenan ba kasar ranar da za a tsaftace siyasa ba har da mana masu mutunci sun yi sha'awarta sun shiga an inganta al'amuran shugabanci wannan shine babban abin damuwa hmm. um, dr dukawa a wannan taron um, um, hotunan bidiyo da aka nuna za a ga matasa ko magoya bayan shi gwamna ganduje dauke da makamai iri daban-daban da sauransu kuma shi mai girma gwamna aka ce yana wannan taron kuma ban sani ba ko watakila ya yi amma babu alamar tsawatarwa cewa wannan ba haka ya kamata a yi al'amura ba. Babu kan eh, kuma duk dai alamu ne na tabarta barewar shugabanci din da kuma wato um, matsuwa matuƙa a kan cewar uh, shugabanci. Dr. Duka na sani cewa akwai waɗanda za su iya aza laifin fara wannan abin watakila kan tsohon gwamna uh, Rabi'u Musa Kwankwaso saboda akwai waɗanda suka gaya min cewa ai lokacin da ya zo ta'aziyyar a rasuwar mahaifiyar shi gwamna ganduje yan daba ya tara irin waɗannan aka tafi ha wajen ta'aziyya to wannan watakila ita ce sarsalar da ta janyo su ma kamar zaman mai da martani ne to amma kuma ai a haɗa shi tsohon gwamna da wadda ke rike da mulki su tafi tare saboda in tsohon gwamna ya yi abin da tun da baya kan mulki amma kai da kake mulki a tsohon gwamna ma na karkashin ka ai ya kamata a ce a ga misali daga waɗanda suke kan mulki yanzu ba wai don wanda ya sauka ba. A idan gaskiya za a je kuma a waiwayi tarihi wato ba wai lokacin wannan ta'aziyar kawai yi tsohon gwamna Fonsato ya tafi da matasa kuma a irin wannan sigar ba. A cikin lokacin wato za a ce kakar zaben 2011 bayan da gwamna shekaru ya kusa kammala wato wa'adinsa guda biyu na shekara takwas to shi tsohon gwamna kwankwaso ya shigo kano a wasu figa wadda ya tara matasa kuma kuma duk abin da ake fargaba da gudu na tafiya da matasa ma'ana dai wato tafiya da makami da shayen kayan maye karara duk a wannan lokacin ya yi ce kuma eh, tarihi ma da zai manta ba cewa a nan ne aka samu wasu kalamu na take na siyasa irin su waje-waje su dambaki su gora yan igile duk a wannan shigowar ce a wani ya amfani da matasa a irin wannan shigar. amma shi din ma ai ma magoya bayansa an gansu da makamai iri daban-daban a wannan taro da aka yi inda aka je a doguwa yana waɗannan ashare-asharen. Eh. Hmm. A daman daman wato daman wato kamar yadda bature yake cewa ne turon do not make a Ba ka gyara kurkure da barna ko da wato tsohon gwamna kwankwaso ya yi wannan a 2011 kuma ko ma waye yi baya halatta kuma wani shi ma izo yi saboda haka eh, eh, duka duka nau'i ne na kuskure kowane bangare hmm. menene ra'ayinka game da kalaman gwamna kwankwaso game da yar daurin auren yar ganduje yake ce mata bazawara a fahimta ta kure ne ma'ana babba domin abu na farko ɗauke hankalin al'umma ne daga kan abin da suke wato shi ne a ala kamar a ce a ishe kamar da shi kan abin da ita kuma wato mutunci ne da kima na wani ɗan adam wato personality maimakon a mai da hankali akan abin da aka yi na kasa dukiya da dakatar da ayyuka eh, da makamantansu daidai ne ko ba daidai ba ne yanzu an koyo magana cewar waɗanda aka aurar eh, saurayi da budurwa ne ko zawarawa ne sannan na biyu babu wata illa idan adam ya taɓa yin aure aurensa ya mutu ko kuma mijinsa ko matarsa suka mutu kuma izo zai kuma yin wani auren don shi ake kira ga wadawa ka faɗa abin da sigar batanci babu shakka kuskure ne da wanda wanda bai kamata manya abin dinga jin haka a bakin su ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Sale Shehu Ashaka da Muhammadu Salisu Rabiu waɗanda suka samo mana muryoyin 'yan siyasar da kuka ji da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji martanin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya mayar kan atire da matasa suka yi masa a garin Bidda da kuma abin da al'ummar garin ke cewa muna kuma da rahoto kan matsayin kananan hukumomi kan tasirin zaɓe a matakin sai ku kasance tare da mu yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai. Ƙasar Saliyo za ta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa. bayan 'yan takara goma sha shida sun gaza samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na ƙuri'un da zai basu su damar lashe zaɓe a zagayen farko shugaban hukumar zaɓen ƙasar muhammad nfa ali kunte shine ba da wannan sanarwar a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya talata mako guda bayan zaɓen ƙasar yau za a gudanar da wani gangami a duk faɗin amurka da ya shafi 'yan makaranta da malamai da kuma iyaye da aka yi wa take ya isa haka za a gudanar da gangamin ne da ranar da ke cika wata guda bayan harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare a jihar florida inda aka kashe mutane goma sha bakwai zuwa gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da ibrahim alfa'ame zai shigo da maimaicin ciki da gaskiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu ban san saman baba yakubu makeri sai malam siri da haɗa shiri da jim cook injiniyan mu da mala dan almajirinsa alheri ke muku fata alheri.